فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau uku ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda kuma yake daidai da uku ga watan tara shekarar maladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib wallafar yau hudu ne eh? nawa yau hudu ko? yau hudu ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya daidai da uku ga watan tara miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin sayyib wallafar babban malamin nan al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abibakar ibn qayyim al-juziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 124 na wannan littafi wanda kuma mun fara karatu a cikin alfaslul khamis wal 20 wato fasali na 25 wanda yake magana akan ziyarar makabarta da abin da ya kamata mutum ya faɗa yayin da ya ziyarci makabarta mun yi magana akan ziyarar kabari da halaccin ziyarar kabari da kashe-kashen ziyarar kabari da hukuncin ziyarar kabari a shari'ance da halaccin namiji da mace su kai ziyara kabari duk da cewa mata ba a yarje musu su yawaita kai ziyara kabari ba amma magana mafi inganci shine ya halatta ga mace ita ma ta je ta ziyarci kabari domin abinda ake bukata na manufar ziyarar kabari ga ɗa namiji shine dai abinda ake bukata ga ya mace shine fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah ku ziyarci makabartu domin za su tuna muku lahira ya kawo mana hadisai guda biyu hadisin buraida ibn al-husayb radiyallahu ta'ala anhu da kuma wanda yana cikin sayo muslim sai kuma hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ya kawo shi daga cikin sunan ibn maja wanda muka ce ya inganta wato ta hanyoyi daban-daban in banda jumlar karshe shine allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wannan bata inganta a cikin addu'ar makabarta ba ta inganta ne a cikin addu'ar eh, sallar gawa sallar mamaci kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda abu dawo da ibn hibban suka ruwaito sauraka wannan gabar ta ƙarshe ta inganta ne a cikin addu'ar sallar jana'iza ba addu'ar eh, ba wannan addu'a ta cikin ta makabarta ba hadisin aisha asalinsa yana cikin sahih muslim ah, hadisin Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib ah, wata rana shi wannan tabi'i Muhammad ibn Qais yake cewa almajiransa ala uhaddithukum ah, an anni wa an ummi bana baku ku labari na ba da ni da mahaifiyata har suka yi zaton cewa ko yana so ya basu labarin mahaifiyarsa wacce ta haife shi fa na annahu yuridu an yuhaddithana an ummihi allati waladatuhu tunda ya ce zan ba ku labari game da ni da mahaifiyata muka zaci cewa yana nufin mahaifiyarsa wacce ta haife shi sai yake cewa aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bana ba ku labarin wani abu da ya faru tsakanina da ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama ba suka ce da shi suka ce da Aisha radiyallahu ta'ala anha bala eh muna so mu ji menene ya faru sai take cewa wata rana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a gidana a daren da zai kwana a gidana sauraka sai ya shigo sai ya ajiye gwadansa wato mayafinsa sannan ya cire takalmansa sannan ya ajiye su daidai da kafafuwansa sannan ya shimfida gefen abin ɗinsa kwarjallansa ya kwanta a kai ta ce falam yalbas illa raita ma zanna anni qad raqattu ci bai dade da kwanciya ba sai gwargwadon yadda ya tsammanin cewa nayi bacci injina na Aisha fa akhadha rida'ahu ruwaidan fanta'ala ruwaidan wa fataha al-baba fa kharaja thumma ajafahu ruwaidan sai ya tashi ya sadada a hankali ya ɗauki wato mayafinsa a hankali ya sa takalminsa a hankali ya buɗe ƙofa a hankali ya rufe ta a hankali yana jawo ƙofa aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce faja'altu dir'i ala ra'si yana ɗauri gata nima na sanya waqta martu na lullubi wata kannatu izari na ɗaura zanina thumma talaqtu ala ithrihi sai na bi bayansa dai lokacin tana zaton cewa kamar annabi sallallahu alaihi ya zare jiki da zai tafi wani gidan nashi ita ba san inda za ba amma nan ta yana so ya gudu ne saboda haka sai ta yi likimo har sai da ya fita sai ta abin saboda haka yana fita sai ta fita ta bi bayansa saboda haka sai ya ce sai fatace fakarattu ala isrihi sai na bi bayansa kawai sai na ga ya nufi baki ya nufi makabartar madina saboda haka yana zuwa samu huta ɓoye ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗe a tsaye yana ɗaga hannunsa har sau uku ya ɗaga hannunsa sama yana addu'a sana sai na ga ya juyo yana juyowa ta ce nima sai na juya fa asra'a fa asra'tu da ya ƙara sauri nima na ƙara sauri fa har wala fa har waltu yayi sassarfa nima ne sassarfa fa ahdara fa ahdartu ya iso gida nima na iso ce fa sabaqtuhu fa dakhaltu sai na riga shi isowar gida sai na shige gida yace yana shigowa ta ce ina shigowa sai na koma na kwanta na jalilibi na rufa wato kamar ba abin da ya faru ta kwanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo amma kuma sai ya ji tana haki <laughs> eh abin da ba ta yi rikewa ba sai lokacin ta yi kiba sai ya ce ya aishu hashiyan rabiya ya aisha ya kike haki ta kike haki sai ta ce la shai ce <laughs> ai ba komai ba komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tukhbirinni aw la yukhbiranni al-latif al ko dai ki gaya min me ya faru ko kuma Allah ya gaya mun. to kaga shikenan ba sauran kuma sai ta ce ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ya ma'aikin Allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka fa akhbartuhu sai na bashi labarin da abin da ya faru annabi ya ce fa anti sawadi allazi ra'aytu amami Dama ke ce duhu duhun da na rika ganowa gaba na <laughs> qultu na'am ya rasulullahi ni ce falahadani fi sadri lahdatan aw sai annabi yadda ke na a kirji na hasir na ji zafi saboda me ya jawo haka sai na sai na annabi yake cewa yake ce mata azananti an haifar Allahu alayki wa rasuluhu kina tsammanin Allah da manzansa su zalince ki ne wato wannan irin sadada da kike kike sadada kika bi amma ne ki zamu zamu cuce ki ne sai ta ce ya rasulullah mahma yaktumin nasu ya Allah duk yadda mutane suka boye abu sai Allah ya san shi to ba yadda za a yi boye wa Allah don haka sai ta gaya masa eh gaskiya ne ma'ana abinda ya zata haka din ne wato ta zata cewa ga zai tafi wani gidansa ne daga cikin gidan matarsa shi yasa ta tashi ta bi wato ta ga in ta ɓoye ta ce masa a ba haka bane ba haka bane Allah zai tona mata asiri shi da ce to ai abin da ma mutum ya ɓoye Allah ya sani to haka ni na zaci haka ne shi yasa na biyo ka wannan sha'anin mace kenan idan ma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa za su yi masa haka idan kuma mutum ya bi kirji ya ce shi shi ya fi karfin matarsa ta ce za ta eh, wannan shine shine sayyidul bashar duk duniya ba ka masa ita kuma ta san da haka amma ɗabi'ar ya mace ji take kamar zai mata ba daidai ba wannan kishin yana tare da shi sauraka dole in za a zauna dole sai an haƙura da wannan baya da za a yi idan har waɗannan mutanen sun yi to kuma waye ba zai yi ba saboda haka tace ya rasulullahi na san san ko na boye maka Allah ya sani saboda haka zai gaya maka to shine sai ya gaya mata ga ma manufar da ta sa ya fito yake gaya mata cewa jibril shi ne ya zo min ya take je ki fanada ni fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaituhu minki shi ya kira ni a hankali kakki ji ni ma na ansa masa a hankali dan kakki ji yaqul li yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki ko ba zai yiwu ya shigo inda kike ba bayan kin riga kin cire kayan kike yana cikin kayan bacci ba zai yi a lokacin ya shigo ba saboda haka ya tsaya daga bakin kofa ya sallama a hankali nima da an sa masa a hankali wa zanantu an qadra katti annabi ce ni nayi tsammanin bacci kike fa karihti an uqizaki sai naji sai naji bai dace in tayar da ki daga bacci ba wa khashitu an tastawhishi kuma naji tsoron kada ki firgita san mace cikin dare haka ta mutum yana tashinta ila wannan tsoro ya shiga ya shiga zuciyarta ta firgita dan kankanin abu tsorata mace yake musamman ma cikin dare kankaso wannan ya gitta sai kaga cewa ba ta iya ba ta iya bacci saka annabi ya ce sai da ji tsoron in tashe ki kuma in na tashe ki ki ji tsoro kuma a wannan lokacin in ya tashe ta ya ce to mala'ika jibril ya yi sallama zai fita wajensa zan baki ke kaɗai a ɗaki nan ma kuma ya bata cikin firgici eh, sai ta rika ganin wani inuwa inuwa haka tana gita mata eh, saboda haka sai ya kyale ta a zaton bacci take shine sai ya fita Ya ce sai mala'ika jibril ya gaya masa cewa inna rabbaka muraka an ta’atiya ahlal baƙi fatastakfir lahun ubangijinka ya umarce ka a gaya maka ka je ka samu mutanen baki aka nema musu gafara wannan shine dalilin fitar annabi sallallahu alaihi wasallam maganar lahira ce ba maganar duniya ba maganar nemawa mamata abin nan gafara ce ta fitar da shi ba maganar ya ya sada ya tafi gidan matansa ba to shine sai Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta dauke wannan shi zai nuna maka kaifin hankalin sai ta dauke abinda daga magana daga layin da ake sai ce ta ya rasulullah kaifa aqulu lahum in ni na ziyarce su mai zanci kaga ta canza eh yanzu magana ta kare yanzu ita yanzu take so ta ci in da ziyara ita mai za ta ci nabi ce ki ce assalamu ala assalamu ahli diyari ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah ko yarhamu Allah almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun ya koya mata wannan addu'ar yace ita za ta rika faɗa yayin da ta je makabarta ziyara kaga anan wannan shi kansa hadisin yana tuno cewa ya halatta mace ziyarar makabarta domin a tambayar da ta yi masa da ansar da ya bata yana nuna cewa yana nuna halacci baya nuna halacci annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye zai ga masa cewa to ai ku mata ba a shar'anta muku zuwa makabarta ba saura ka makabarta maza kawai suke zuwa to amma sai annabi koya mata cewa ga abin da za ta faɗa wanda yake nuna halaccin mace ta ziyarci makabarta ita ma kuma in ta ziyarta ga abin da ya kamata ta faɗa kamar yadda namiji yake faɗa kamar yadda hadisai suka nuna shi hikimar ziyarar makabarta akwai jan hankali da tunawa mutum lahira cewa duniya ba gurin zama ba ne nan ne makoma ta ƙarshe ko kuma nan ne makomar kowane mai rai ka magabata sun kasance suna ziyarar kabari domin su ɗauki wannan izina domin kabari wani abu ne wanda zai tuna maka wata rayuwa banda wacce kake ciki a yanzu kamar yadda muka sa faɗa rayuwa iri uku ce rayuwar da muke ciki yanzu sai rayuwar kabari sai kuma rayuwar lahira wannan rayuwar ce rayuwar duniya da duk abin da take bukata sai kuma rayuwar kabari da kuma ita kuma daban take ba irin wannan bace rayuwa ce da ba magana ci da sha ko iskar shaka ko wani abu wata rayuwa ce ita ma daban akwai ni'imarta akwai azabarta ta ce rayuwar barza waɗanda suke cikin kabari to suna cikin wannan marhala ta biyu yanzu nan muna cikin marhala ta farko zango na farko a rayuwar ɗan adam daga nan kuma sai mu je zango na biyu ita ce rayuwar kabari to ita ma anan akwai daɗi akwai wahala Allah ka sa muna cikin wanda za su dace da wannan rayuwa abinda mutum ya guzurinsa a nan shine zai samu a can nan ne kuma mutum zai fara samun albishir na abinda zai iske gaba haka su kansu wanda suke cikin kabari wata rayuwa ce suke yi ta daban ba irin tamu ba ba ta bukatar ci da sha kamar yadda rayuwar mu take bukata ba ta bukatar iskar shaka kamar yadda rayuwar mu take bukata rayuwa ce ba ta gangar jiki ba kamar yadda yanzu muke rayuwa da gangar jikin mu su rayuwa ce ta arwah rayuwa ce ta ruhi shi yasa gangar jiki ba ta da wani ba ta da wani tasiri a wannan rayuwar shi yasa dan an binne mutum kasa ta cinye shi wannan ba zai hana ya samu ni'imar kabari ba ba kuma zai hana masa azabar kabari ba tunda wani abu ne daga ruhi ruhin mutum shi yake samun wannan ni'ima kamar da yadda aka san bacci kamar yadda muka sha gane bacci misali ne na wannan na wannan rayuwa ta biyu abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya wuce ta wajen kaburbura sai ne ke cewa ya tura ma askana zawahiraki wama fi wa fi dakhiliki dawahir ma askana zawahiraka ya ke kasa babu abin da ya fi zahirin ki zama a nitse wato in aka dubi wajen gashi nan shuru babu alamar wani tashi-tashen hankali ko wani motsi amma wa fi dakhiliki dawahi masifu na can karkashin ki wato ya wuce cikin kabarbura kabarbura waɗanda suke kwance a ciki a ciki wanda suke cikin ni'ima akwai kuma wanda suke cikin cikin musiba Allah ka kiyashe mu ibnu abid dunya a cikin kitabu ahwal al-qubur ya kawo riwaya daga Hassan al-Basri daga Sallam ibn Salih yake cewa wata rana mun nemi al al-Basri sai ba mu ganshi ba aka yi ni ba mu san inda ya tafi ba bayan yamma ta yi sai gashi sai sahabbansa wato almajiransa sai suka ce da shi aina kunt ina ka tafi ba mu ganka ba sai ya ce ai na yi ne a wajen ‘yan uwana ne ina wajen ‘yan uwana waɗanda in nasitu zakkaro ne wa in ghibtu anhum lam yaghtabu ne ina can wajen ‘yan uwana waɗanda in na manta za su tuna mu in kuma ba na cikinsu ba na tare da su ba za su ci nama na ba ba za su yi gibata ba sai almajiransa suka ce na'am na'imal ikhwan wallahi haula madalla da waɗannan abokai abokan da za su tuna maka in ka manta da za su ba za su tuna manka ba za su gibar ka a bayan idanka dullana alaihim nuna mana su mu ma mu zama abokan mu zama tare da su sai ce da su ahlul qubur su ne na kwance cikin makabarta idan ya je can za su tuna masa lahira sannan in ya ba da baya ba wanda cikinsu zai yi gibarsa haka nan wata rana yake cewa almajiransa yake cewa game da mutanen da suke cikin kabari yake cewa waɗannan mutanen unguwa ne ko fiye manjalasa ilaihimul kalam wanda ya zauna tare da su an ɗauke masa nauyin ya yi ta surutu ba magana da ya ta maganganu walahu fil julusi ilaihimul maw'izatu wal i'tibar san da ya zauna a cikin su to zaman sa kawai ya ishe su ya ishe zaman sa cikin su ya ishe shi wa'azi ya ishe su izina saboda haka in mutum ya shiga makabarta baya buƙatar sai an daka lasifika an masa wa'azi wannan shuruɗin din da yake cikin makabartar da iskar da take kadawa ta ishe shi wa'azi muhammad ibn wasi' wanda daga cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'ai da suka shahara da ibada da tsoron Allah a zamaninsa yake gaya ma wani daga cikin almajiransa ana kira shi umaratul maghribi shi wannan umaratul maghribi yana gida amma jikin makabarta sai yake ce masa gidanka yana ba ni sha'awa gidansa a jikin makabarta amma Muhammadu ibn sa'awa sai yana ce yana ba ni sha'awa sai yana ka sha'awa wani irin sha'awa gidana yake baka yana cikin makabarta kuma ce ma buka min manzili wa huwa inda al gida gidana a cikin makabarta kuma yana baka sha'awa a jikin makabarta sai ce wa ma alaik kufuna al'aza ko yi yuzakkiruna na al'ahira kana makotaka da waɗanda ba za su cutar da kai ba kuma za su tuna maka lahira a wannan gida wannan gida abin sha'awa ne salih al-murri shi ma yana daga cikin masu ibada wata rana yana ana tsananin garjin rana sai ya shiga makabarta irin yana neman inda zai fake inda zai fake yana shiga ya dubi kaburbura ya gansu shuru ba motsi ka annahum qaumun sumut kamar mutanen da suka yi tsit sai yace subhanallah man yajma baina arwahikum wa ajdadikum ba'da iftiraqiha yuhyikum thumma yumitukum wa yanshurukum min ba'di tulil bila yace tsarki ya tabbata ga Allah wane ne zai tattara rayukanku da jikkunanku bayan rabuwarsu wane ne zai raya ku ya tashe ku bayan kun daɗe da dagargajewa da zama diddiga yana haka kawai sai ya ji kamar ana kiransa daga cikin wani ramuka kamar ya sauti ana cewa da shi ya salih wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idha da'akum da'watan min al-ard idha antum taqutun shi yana daga cikin ayoyin Allah sammai da ƙasa su tsaya da umarninsa sannan idan ya kirawo ku daga cikin ƙasa idan an tumta takhrujun sai ga ku kuna fitowa wato kira ɗaya ce inna ma hiya sayhatun wahida zajratun wahida tsawa ɗaya ce bai za hun bisahira sai ka ga duk ga kowa nan a bayan ƙasa ka ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala jin wannan murya sai ya faɗi nan da nan ya faɗi nan take a tsorace saboda kana cikin makabarta sannan ka ji wata murya da baka san daga ina take ba babu shakka wannan abin tsoro ne hakanan sabit ibn aslam al-bunani tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajirin anas ibn malik uh, radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana yana cikin kaburbura kawai sai ya ji kamar ana ana ana kiransa kamar ana cewa da shi ya sabit لا يغرنك سكوتها فكم من min فيها fiha ثابت kada shurun dinnan shuru dinnan da kaji kawaicin nan da kaji a cikin makabarta ya rude ka dan ka dauka lafiya lafiya da yawa a cikinta akwai waɗanda suke cikin tashin hankali ba ji za ka yi ba ya na waiwaya ban ga kowa ba Allah subhanahu wata'ala ya ji yadda shi wannan murya don ta zama wa'azi saboda makabarta kabari shi yasa akan ziyarci kabari koma na waye ba wai sai na musulmi ba mutuwa mutuwa ce ta musulmi da wanda ba ta musulmi duk mutuwa ce sai da shi musulmi in ka je kabarinsa za ka yi masa addu'a aka roƙa masa Allah subhanahu wata'ala gafara sauraka babu abin da mamaci yake bukata a rayuwa bayan mutuwarsa irin addu'a irin a nema masa gafara shi yasa Allah subhanahu wataala ya ladabtar da wannan al'umma da cewa waɗanda suka zo daga baya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim shi. shine babban abin da mamaci yake nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kai gawa ce is'alu akhikum at-tasbih fastaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanka gafara wannan shine babban abin da zaka yi wa mamacinka gata da shi ka nema masa gafara shi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama shi yafi komai da zaka yi masa haka ba qur'ani ake karantawa ba yadda wasu suke zuwa a ce za a yi sauka ko za a karanta wasu surori a cikin makabarta da sunan mamaci alqur'ani an saukar da shi dan ya zama wa'azi ga mai rai mutum zai raman kana hayyan haka Allah dan ka gargade wanda yake da rai saboda ka yayin da mutum ya koma ga Allah ka zo kana karanta alqur'ani to wata hujja kake ƙara tsayar masa kuma idan ya mutu ba da rada yana aiki da Alƙur'ani ba to hujja kake tsayar masa mala'ikun da suke tare da shi sai to ka ji ko baka taba jin ana karanta eh, ana karanta maka ayoyin nan ba kana ji dan uwanka gashi can a waje yana karanta mana ita baka ji bane <laughs> to ka gani abin da ya kamata shine ka roka masa gafara Allah ya yafe maka Allah ya maka rahama Allah ya ji danka Allah wannan shine abin da yake abin nan amma ka rika jawo masa aya ayoyin nan watakila wasu umarni ne da aka yi masa bai bi ba wani hani ne da aka hana shi bai hannu ba kuma ka zo daidai kabarinsa kana faɗa mala'iku ba can tare da shi suke ba me kai a nan annabi ya ce alƙur'anu hujjatun laka au alaika ƙur'ani hujja ce gare ka ko a kanka wato hujja ce da za ta amfane ka ko kuma a kama ka da ita sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa zuwa makabarta ba ya ce a jawo falaki da nasi ko li'ilafi ko a ra'aita bai taɓa faɗar haka ba sai dai ce is'alu akhikum at-tathbit istaghfiru li akhikum abinda yake faɗa kenan kuma kuna ji yanzu mun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ce in na ce me zan ce bai ce ki karanta kul huwallahu qawa uku ba ya ladifu kaza ya kaza ba wannan yace ka sai sai ya gaya mata addu'ar da za in kuma karanta duba addu'ar sai ka ga nema musu rahama ne da nema musu gafara wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ballantana kuma aje ai wasu abubuwan da ba waɗannan ba abinda zai cutar da mamaci waje a roƙe shi ba Allah ba a nemi wani abu da ake nema a gurin Allah a wajensa idan mutum ya yi haka to ya ɗauki haƙƙin Allah kuma yana jingina ma wani ba Allah ba sauraka abinda za ka yi masa roƙa masa Allah za ka yi kakka ɗauka kuma zuwan ka gindin kabarinsa shi zai sa Allah a shi addu'arka ko da shi kuma yana ganin in ya je gindin kabarin wasu nan ne idan ya addu'a shi kuma za a karɓi addu'arsa a'a in kana son ka samu kusanci da Allah wajen yi masa addu'a shine kai sallah nabi yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid kalla wasjud wa qtarib ce kai sujjada sai ka kusanci ubangijinka lokacin kake ƙara samun kusanci da ubangijinka a lokacin ne zaka yi addu'a idan kana da wasu buƙatu ka roki Allah a wannan lokacin ba a cikin makabarta ba za ka kaga ashe a masallaci ya kamata ka yi wannan ba a cikin makabarta ba a ɗakin Allah ya kamata ka yi wannan wannan shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da ziyarar kabari sai fasili na gaba fa alaikum bi ashabil qubur wannan ƙarya ce ba hadisin manzo Allah bane wai idan al'amura suka rikice muku ku je ku nemi mazowa kabari wato ku nemi a wajen mazo wani ai hadisin mushrikai ne ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi wasallam eh? wal fasali na 26 adali ne a garin ne wato zikirin neman ruwa da shayar neman ruwa san cewa ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da dan adam ba zai rayu ba sai da ita a samman ruwan sama wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake shayar da ƙasa da shi ta fitar da tsirran kanta a samu ruwan da za a sha kuma a shayar da dabbobi wannan ruwa ni'ima ce daga ni'imomin Allah manya-manya yayin da bawa yayin da bayi suka ga tsayukansa to ba gurin kowa ya kamata su nemi wannan ni'ima ba sai gurin Allah subhanahu wataala su nemi wannan ni'ima ta hanyar komawa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar neman gafararsa da kuma roƙonsa ubangiji subhanahu wataala ya tausaya musu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da hanyoyi daban-daban na neman Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama domin amfanin bayinsa hanyoyi za su kai wajen guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wajen neman shayar da fari ko kuma roƙon ruwa nau'i na farko shine sallah wanda ake yin salatu istisqa ake yin sallah tare da huduba da kuma addu'a sallah da huduba da addu'a wannan shine afdalu anwa'il istisqa tace hanyar da tafi kowace hanyar da za a yi sallah raka'a biyu sannan ayi yi hudu ba sannan ayi addu'a wanda za ta zo a cikin hadisin da za mu karanta nan gaba hanya ta biyu ne a tafi musalla a je gurin sallah wato filin idi kamar filin idi a haɗu a yi addu'a a gurin ba tare da an yi sallah ba a haɗu a gurin a yi addu'a ba tare da an yi salla ba wani nau'i ne na biyu wato a fita a je wajen da yake filin sallah ne filin idi ne a haɗu a yi sallah a haɗu a addu'a wannan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kamar da cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Anas da yake cewa Umar ibn al-Khattab idan an samu fari yakan nemi shayar da fari ta hanyar addu'a addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib yakan ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayusqa ce ya Allah muna tawassuli mun kasance muna yin tawassuli gare ka da annabin mu sai ka ba mu ruwa ma'ana idan aka rasa ruwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sukan tafi gurin annabi su gaya masa sai yayi addu'a sai a samu ruwa shine ma'anar na tawassalu ilayka bi na ay bi du'a'i to yanzu tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah babu maganar mu je mu ce yayi mana addu'a sai muka dawo muna neman wannan addu'ar wajen baffan annabinka shine al-Abbas sai su a fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya sa al-Abbas sai ya addu'a ce ya Allah gashi nan mun sanya Abbas yayi mana addu'a kamar yadda muka muka kasance muna sanya annabin kai mana addu'a to sai kuma kaga an samu wato wato wato abin nan ina ga za mu tsaya saboda hadari insha Allah a sati na gaba sai mu ci gaba da wannan abin abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah